عباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin da daidai da sha uku ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha shida Allah ya dawo da mu wannan masallaci da aka fi saninsa da masallacin matasa inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami al'imam annawawi Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama muna babi na arba'in da uku babu ikirami ahali baita rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa bayanin fadlihi babin da ke magana a kan girmama mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma falalar su mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din a satin da ya wuce idan ba a manta ba mun ɗauko bayani akan abin da ya shafi wato wannan hadisi lokaci bai yi ba ko lokaci ya ma mu ƙarasa bayani ba sai maka tsaya muka ce insha Allah idan Allah madaukakin sarki ya dawo da mu yau za mu sako bayani akan farkon hadisin sannan sai mu yi wasu bayanai wanda suke da alaƙa da hadisin a wannan hadisi kamar yadda ya tabbata shine hadisi na 346 a cikin wannan littafin mai bugu irin nawa daga Zaidu bin ahayyan mala yace in talabtu ana na tashi ne wa husaini bin sabara da husaini dan sabara wa amru bin muslim da amr dan muslim ila Zaidu bin arqam radiyallahu anhu zuwa wajen Zaidu dan arqam Allah ya kara musu yadda falamma jalasna yayin da muka zauna ilaihi wadan shi amur dan a wadan shi wato zaidu dan arkam kenan qala lahu husayn sai husayn ya ce masa laqad laqita ya zaidu khairan kathira tabbas hakika ka haɗu da alheri mai yawa ya kai zaidu ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga annabi da idanka wa sami'ta hadithahu kuma kadi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kunnanka wa gazauta ma'ahu kuma kai yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kuma kai sallah tare da annabi laqad tabbas laqita ya zaidu khairan da alheri mai yawa haddisna ka ba mu labari ya zaidu ya kai zaidu ma sami'ta abin da ka ji min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi qala sai zaidu dan arkam yace yabna kai ya kai ɗan ɗan uwana wallahi laqad kabira sinni kaga shekaru na sun yawa wa kaduma ahadi alƙawari na ya gabato alama ne cewa na kusa zan kuma zuwa ga Allah tsufa ya zo kenan ونسيت بعد الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نا من تفاشن أبن نكي أي وند نزيد من دم الله صلى الله عليه وسلم يتي فما حدثتكم duk abin na ba ku labari sai ce musu takbalu ku karɓa wa mala abin da ban faɗa muku ba fala tu kallafu ne kada ku kallafa min ku ce sai na faɗa muku in maƙala sannan sai ya ce masu ƙama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yauman annabi ya miƙe fina a cikin mu yana mai kutuba bima'in a wajen wani ruwa yudda da ake kiran wannan ruwan ake ce masa kuma baina makka wal tsakanin makka da madina fa hamidallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gode ma Allah wa asna alaihi kuma yayi ga Allah din wa wa'ada annabi yawa mutane wa'azi ko wa wa'ada wa zakkara annabi ya tunatar ثم قال sannan sai annabi ya ce amma ba'adu wannan kalimatul fasl ne ko wacce take zuwa ainihin wato wato amma an gane annabi ya ce ala ku saurara ya ayi nasu ya ku mutane shi yasa ake kawo fa ki afi jawabi amma malaman loga sun yi sabani wasu na ganin in aka kawo amma ba'adu ba za a iya kawo dole sai an kawo fa'un din wasu na ganin a'a a iya kawowa idan mutum ya koma cikin alfiyatul bin malik zai ga wannan maganganun da malamai suke amma dai ba mu taɓa samun babban mai gida ya ce amma ba bai kawo fa'u ki a fi jawabi amma ba da haka mu mun tsaya kan abin da mai gida ya tsaya a kai shi fa inna ma lalle fa kawai abin sani ana basharun ni mutum ne ko kamar yadda busairi ya ce fa mablagul ilmi fiha annahu basharun ƙarshen ilimi ne an kai an komo ya ce annabi mutum amma wa annahu khairu khalqillahi kullihi min shi fi kowa a cikin halittar Allah kuma wannan ita ce aqidan mu dangane da annabi mutum ne wanda Allah ya bashi darajar da tafi ta mutane an fahimta ai sai ya ce to busairi tunda yana cikin alburda daga nan daga lokacin da ya ce fa ilmi fi annahu basharu wai daga nan aka dauke ilimin in ka ce to alaga ta malam waye karasa ita alburda ya ce to dama na ga kace kakin in ba a ba sai ka shiga izala Allah kin daga ka fara tambaye tambayen nan in ba a ba dama sai ka shiga izala kun ga ban fahimta ne saboda haka duk masu ilimi wanda suka san abin da suke yi wannan ita ce magana tabbatacciya annabi ya ce yoshi ku an yi asiyar rasulun rabbi dan saƙon ubangiji na ya kusa zuwa shine mala'ikan mutuwa fa ujiba kuma zan karɓa masa wa ana tarikun fikum takale ne annabi yace zan tafi zan ban muku masu nauyi guda biyu an fahimta yi. sannan ana kiran aljinnu wal insu ana ce masa astaqalaini nauyaya guda biyu A wani kuma na farkon su annabi yace kitabullahi littafin Allah jingina shi a ce littafin Allah ya ba shi darajar da ta bambanta da kimar kowane littafi a duniya kowane littafi ta an faɗi mai shi ko kuwa kamar yadda cewa rasulullahi dingina ɗan saƙon zuwa ga Allah ya ba shi darajar da ba daidai take da kasuwa ba annabi ya ce fi ilhuda wan nur a cikin alqur'ani akwai shiriya sannan akwai haske a ciki a cikin mai a cikin alqur'ani da haka annabi ya ce ka kudu bi kitabillahi lallai ku kama littafin Allah ku riƙe kamar yadda Allah ya kira annabi ya haya ya ce masa ya ya haya kudul kitaba bi buwa wa na al-hukma to haka annabi ya kawo shi a jam'i ya ce mana fa kudu bi kitabillahi ku yi riko da littafin Allah ku bi kuma ku ƙara rike ainihin wato littafin na Allah kamar yadda Allah zai ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce aminu billahi wa rasuli ba hasa ala lahi annabi ya zaburar da mutane akan riko da littafin Allah warar gaba fiye kuma ya kwadaitar da mutane akan riko da littafin Allah Don makalar sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yace wa ahlu baiti da mutanen gidana udhakkirukum Allah ina hada ku da Allah fi ahli baiti a cikin al'amarin mutanen gidana udhakkirukum Allah ina hada ku da Allah fi ahli baiti a cikin mutanen gidana فقال له حسين سي شي حسين يتي وزيد دان أرقم ومن أهل بيته يا زيد سوى نين أهل بيت سا أليس نساؤه من أهل بيته شم ما تنسى با أهل بيت سواني قال سيتي نساؤه ما تن النبي من أهل بيته سنة تكتكين أهل بيت سا ولكن sai dai a rike wannan gaba wannan walakin din da ya kawo sai dai da ko wata ma'ana da malamai suka fitar a nan gudu nisa'uhu min ahli baitihi walakin sai dai ahli baitihi man hurrima sadaqa wa'inda aka haramta musu sadaqa ba da ku bayan sa za mu ɗauko wacce ruwayan da take cikin sayi muslim ahalul baitin annabi nau'i biyu ne akwai na nasaba kamar yadda muka ce akwai na surukuntaka Allah kuma ya faɗa ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan fa ja'alahu nasaban wa sigra Allah shi ya halicci dan adam sai sanya masa yana da nasaba sannan yana da surukuntaka da aka ce wanda ya walakin ahalul baiti man urrima sadaqa ba'dahu a cikin ahalin baitin annabi akwai wanda sadaka ba ta haramta akan shi ba shi yasa ya kawo wani biyu ina ba ta an fahimta sai ya ce wa manhum to su waye baitin da sadaka ta haramta akan su sai ya ce ga sunan kum Ali ali wa Ali atil wa Ali jafar wa Ali abbas sai ya ce kullu ha'ula'i dukkan waɗannan kenan ko urzima sadaka an haramta musu cin sadaka qala na'am sai ya ce eh rawahu muslim wa fi riwayatin a wata ruwayar annabi yace ala ku saurara wa inni tarikun fikum thaqalain zan tafi zan muku nauyi guda biyu awwaluhuma ko kuma na farkon su kitabullahi littafin Allah wa huwa al ita ce ainihin huwa abdullahi littafin nan igiya ce ta Allah man tabi'ahu duk mutumin da ya wannan littafin kana alal hudatu yana kan shari'a wa man tarakahu duk mutumin da ya wannan littafin to kana ala dalalatin yana kan bata kowaye ko shi kuwa ko dan wace mata ce ta fa, in dai ba kai shirye littafin Allah yake da karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to yana kan fata a cikin wannan hadisi malamai suka ce akwai abubuwa na fa'ida kamar haka abu na farko shine istihbabus sana'i mustahabbi ne yin yabo alal alimi akan malami bil awsafin la'iqa bihi da sifofin da suka dace da shi malamin an fahimta yi du'a lahu da kuma yin addu'a ga shi malamin qabla talab al-ilmi min gabanin ka nemi ilimi a gurin malamin lokacin da ka zo da matsala ta ilimi walidhalika saboda wannan ne malamai suka fi la yastahabbu tamalluk ba a mustahabbantar da at-tamalluk ba me at-tamalluk shine at-tawaddu ilayhi bi kalamin tama'an fihi tadallul bihi shine ka nuna soyayya zuwa ga wani mutum ta hanyar magana don faɗayin abin da ke hannun shi an fahimta ai suka ce to ba a sa shi ya zama mustahabbi ba a cikin shari'a illa fi talabil ilmi sai dai a wajen neman ilimi ne a wajen neman ilimi a tamalluk ba komai shi ne nuna soyayya da mutum ta hanyar zance don kwaɗayin abin da ke gurin shi wannan ababin ilimi ba kuma ina fata an fahimta amma idan babin dukiya ne wannan layi ji bai halatta ba shi yasa ko ga da suka zo sai da suka faɗi wasu siffofi a kan shi cewa ka haɗu da alheri mai yawa ya zai ka haɗu da annabi ka yi yaƙi tare da shi ka yi waye ka yi waye ina fata an fahimta wannan yana ciki sannan abu na biyu da ke cikin wannan hadisin shine ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabban annabi da muke ganin su fa min zawal fadl wal khair suna daga cikin mutanen da suke ma'abuta falala da alheri saboda haduwar shi da annabi da yaƙi tare da shi shi yasa suka ce masa laqad laqaita ya zaidu khairan kabira ina fata fahimta to idan zaidu saboda ya haɗu da annabi zaidu bin arzam ya yi jihadi tare da shi ya yi sallah tare da shi kuma suka tabbatar da cewa ya haɗu da alheri mai yawa kenan wannan ya tabbako kan duk wanda ya rayu ta annabi ya haɗu da alheri mai yawa ina ba ta an fahimta sannan abu na uku da ke cikin wannan hadisi na ainihin wato fa'ida shine ya juzu lil'alif ya halatta ga malami an yi a tazara lissami'ina ya nemi uzuri ga wanda suke sauraren shi qabla tahdithihim tun kafin ma ya ainihin wato ba su labari ana lafasai awul zalili allazi qad yaqa'u min wanda zai faru daga shi malam an fahimta ai za ka fara karatu ba laifi wanda suke sauraron ka ka nemi uzuri tun ma kafin kai kuskure ka ce a yi maka uzuri idan ka yi kuskure wannan ba laifi shi yasa ya ce kun ga shekaru sun min yawa alama ta yi na kusa zuwa lahira ya ce abinda na faɗa muku karɓa abinda ban faɗa ba ku kallafa mu ina fata an fahimta wannan ba komai kuma na sha maimaita a gurare da dama na ce in dai kuskure na a gidan karatu kowa zai yi an fahimta yi to ba laifi bane ma tun kafin ka fara karatu ka ke to jama'a da Allah duk wanda ya ji kuskure a karatun nan ya taimaka ya gyara a ci gaba haka ake ba laifi bane ina fata an fahimta wannan yana daga ciki sannan abu na hudu shine alkibru mazannatul nisyan lokacin da mutum shekaru suka fara zuwa mata to nan ne ake tsammanin samun mantuwa sannan wa da'afu quwwatul hafiza da kuma samun launin abin da mutum ya haddace da sai ka samu yanzu ba zai iya haddace ba saboda shekaru sun ga wani idan shekaru suka dara ga ƴaƴan shi mamar da sunan ne sai an ta bayani ana wannan ko wannan ne yana yanzu wannan wannan ne ana eh ai wannan wannan ne saboda shekaru sun ga ina fata an fahimta shi yasa idan kana karatun ilimin hadisi akwai abin da malamai suke ce masa alittilaf mutum za ka ga rawu ne an karɓi ruwayarsa a nan amma a san an ki karɓa shi yasa har malamai suke da shi a babin karatun hadisi babu man haddasa wa nadiya wanda zai baka hadisi daga baya kuma in shekaru suka ja shi da ya karanta da kai hadisin ya manta da shi an fahimta yayin to haka shekaru na sa mutum ya samu aliktilafu sai ka ga malamai sun kiyaye wane daga shekara kaza zuwa shekara kaza ana karɓar hadisinsa amma daga shekara kaza zuwa shekara kaza an daina karɓarwa an daina karɓar hadisinsa ina ba ta fahimta sai ka ga ya rawaito hadisi a can an ce ya inganta a can ya rawaito hadisi a can an ce bai inganta ba kai kuma baka san dalili ba sai ka ce to in abin ba kan zuciya ba ya za a idan mutum ya kawo a ce kuma nan ya tabbata a nan bai tabbata ba ina fata ta fahimta wannan yana daga ciki da haka shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yayi ta nuni akan wannan a cikin alqur'ani ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lamu min ba'd ilmi ce a cikin kwako wanda za a mai da shi zuwa ga mafi kasancin rayuwa abin da ya sani daga baya kuma sai ga ya dawo abin yayi ne ya kuku je masa ina fata an fahimta sannan abu lafiyar shine yambagi alal alim ya kamata ga kowane malami shine Allah ya haddisa illa bima ya'lam kada ya zo karantar da mutane sai abin da ya sani ana gane wala yajuzu tahaddus min ghairi ilmin bi halatta baka zo ka karantar da mutane ba tare da kai da kanka da kake karantarwa abin baka san shi ba an gane ba laifi bane ka sa wa mutane riyadu salihin kana karantar da su idan babin da za ka yi a ranar baka iya ba je wajen wani ya koro iya ba ka koro iya babin kawai an fahimta ai ka yi nazarin sa da kyau ka zo ka dane kujera ka bata rai ko kuwa amma ne yanzu ai abin da kake karanta kana da ne a kansa don koya kai an gane wanda ke kara maka karatun randa da bai nan sai ka bugo waya ka ce to jama'a ai hakuri ba karatu wannan ya fi da ka zo ka karanta mutane kuskure ina ba ta fahimta da irin wannan za ka ga wani lokaci kakan sa ma mutumin da bai yi karatu ba dole tashi ya fara karatu idan kana biya mai inda zai yau zai je wa mutane to wata rana dole ya buɗe din abin da zai kafin ranar ta zo don kada rana ta ɓaci ko kuwa to wannan ba ainihin wato laifi ba ne an fahimta babban abin da ake so a duk lokacin da abin da ka fahimta za ka karantar da mutane ya zama to Allah ne a zuciyarka wallahi wanda ya je zai koyo a azhan ila ma'anil qur'an iya inda zai wa mutane tafsiri malami ko ya zo ya tafsiri wallahi in yayi dan Allah sai kaga ya kai labari kai da zaka iya buɗe rajin ka karantar da shi daga bango zuwa bango ba tare da nazari ba in ba Allah bane a zuciyarka ba inda zaka wallahi ina fata an gane ki sau da haka ƙarfafan mutane ya kamata a yi a gurin karatu ko da mutum ya zo zai je ya karantar da wasu iya inda ya iya kenan ka koya mai ya je ya karantar da su sati mai zuwa in yana da lokaci ya dawo ka sake koya mai ya je ya karantar da su wannan ba laifi ba ne a ciki yana ba ta an fahimta an gane sannan ɗalibul ilmi shi ɗalibi na karatu shi ne abu na shida la ya arzu bi kullum ba zai yi kokari gurin sa malamin su cikin kunci ba wala yukallifuhu bima la yatiqu fil ijabati idza ra'a anna shaykahu iktafa bima haddatha sannan ba zai kallafa ma malamin shi ba sai ya bashi amsa an gane sai ya ainihin wato bashi amsa idan ya ga cewa malam ya riga ya amsa iya abin da shi yake ganin zai iya bashi amsa an gane Karya ya matsa da kwakwale-kwakwale shi ya sa ya ce masa fama a haddasukun fasmalu wa ma la fala tukallifu ni bi abinda na faɗa muku ku karba abinda ban faɗa muku ba to kan ku ta kwakwale-kwakwale ku dora mun sai na faɗa ina ba ta fahimta wannan yana daga ciki sana abu na bakwai malamai suka ce yustahabbu lil alim wato an so ga malami an yi al awqata ko al awqati al munasaba للتحديث ashaba kuwa tasiri wato an so ga malami ya ribanci wasu lokuta wanda suka dace don karantar da ɗaliban shi da kuma tunatar da su balin su gani an fahimta yi. kuma kar a sama mutane karatu kullum kullum an gane wani hadisi na nan cikin kitabul ilm a bukari wani ya zo majalisun abdullahi dan mas'ud ya ji karatu ya yi karatu ya ce dan allah irin wannan karatu aka ka taimaka ka sa mana karatu mana kullum ya ce ina ai babban mai gida ma bai sa mana karatu kullum ba saboda jin tsoron kada a kusa an fahimta ai an gane sannan yan bagi alal alim ya kamata ga kowane malami an yi si atba'ahu bima yuslihum ba'da yayi wasiya ga wanda ya san mabiyansa ne ga abin da ya san za su gyaru a kan shi ko da bayan baki shi yasa annabi bai bar duniya ba sai da ya mana wasiya akan littafin Allah Qur'ani kenan ko sannan ya yi mana wasiya akan ahalin baiti shi ina fata an fahimta sannan rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bashar annabi mutum ne ya atihi ilmautu. mutuwa za ta zo masa kama ya atil bashar kamar yadda yake zuwa ma kowane ɗan adam shi yasa tun kafin yana da rai Allah ya kalle shi ya ce masa innaka mayyitun wa innakum mayyitun wanda suka tashi dare da rana ba su da wani kokari sai su ga ka mutu Allah ya kwanta musu da hankali yake musu innaka mayyitu sai za ka mutu wa innahum mayyituna su ma za ka mutu cewa wani ba zai mutu ba wannan sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai shi yasa ya ce wa annabi wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah shi al-hayy ne alladhi la yamut kenan duk wani al-hayy wanda ba Allah bai mutu sai ya mutu Ya sa sai na bakar kutubarsa ta farko da ya zo yace man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata duk wanda yake bauta muhammadu to ya sani annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya mutu sannan abu na gaba shine wajibcin bin littafin Allah saboda li'annahu hablullahi almatin domin littafin Allah ita ce igiya mai karfi rashin zaman duniya na lafiya yanzu saboda rashin alaƙar da littafin Allah ne والصراط المستقيم kuma shine tafarki madaidaici na kan man tabi'ahu duk wanda ya bi wannan littafin ya shirya wanda kuma ya bashi to kowaye yana kan bata sannan abu na sha da ke cikin wannan hadisi shine alwasiyatu bi alin nabi sallallahu alaihi wa wa sallama wa ali baitihi wa talabul inaya bi sha'nihi wato wasiya dangane da mutanen gidan annabi da kuma neman kulawa a kan abin da ya shafi al'amarin su sannan abu na sha biyu shi ne nisa'un nabi min ahli wannan hadisi ya nuna mana cewa matan annabi suna daga cikin ahlul sannan abu na gaba shi ne na sha uku hurmatu sadaka ala ahlil wato haramcin cin sadaka dangane da mutanen gidan annabi da haka duk wanda yanzu ya ce maka shi jikan ma'aiki ne ka shaki wasu kudade ka badare ka gani ka ce gashi ka kawo wannan sadaka da ka ya dace kan kuɗin ka ce a ina yi dama na ɗan sha'afa ne ba kai aka ce a kawo mu ba na tana da gaba sai dai za ku rigima da shi kafin kuɗin ya bace ba san tsakanin ɗan adam da ku amma daga lokacin da ka ba shi sadaka ka ya kalmashi ya ce ana saka da alheri to ka san ƙarya yake ba ahlul baiti ba an fahimta ai wannan yana daga ciki to wannan shine hadisin da yake cikin wannan littafin wannan littafin sunan sunansa at-taliqatul mardiyya fi تخريج مختار الاحاديث النبوي wannan littafin na muktar al-ahadith ya shahara a nan kasar da yana daga cikin littattafan da ake karanta su a zauri to ɗalibai su nemi wanda aka yi masa tasiri an gani an fitar da hadisan da suka inganta a ciki da hadisan da ba su inganta ba kuma an masa gyara abin da yasa na zo da wannan littafin yan shi'a sukan yi hujja da wannan littafin saboda ruwayar da aka kawo a ciki bugu na farko farko a wajen alaysa nisa'uhu min ahli baiti sai ta kasa nisa'uhu lasna min ahli baiti ana ganewa to in ka samu wannan nuska zaka gaba haka yake an fahimta yi sannan wannan hadisi da malam ya kawo a cikin nan asalin hadisin nan yana cikin sahihu muslim ne littafin al-imam an-nawawi imam an-nawawi wato littafin sahihu muslim ne imam an-nawawi ya dauko wannan hadisin ne a cikin wannan littafin na sahihu muslim kuma duk wani wanda zai kawo masa hadisin nan a kowane littafi za ka gaishe to asali daga nan ya ɗauko abu na farko inda al'imamun nawawi wato al'imamun musulun ya kawo wannan hadisi a kitabun fada'ilis sahaba yana buɗe kitabun fada'ilis sahaba abinda al'imamun musulun ya fara da shi sai ya ce kitabun fada'ilis sahaba sai ya ce babu mun fada'ilis abubakar wasu babin da zai maka magana akan falalan abubakar wa siddiq kenan shi imamu muslim mai littafin da ya buɗe kitabun fada'il sahaba mai ke su nuna masa a sa a gurin shi a fahimta shi wanda ya kowa bayan annabi cikin wannan al'ummar shine sayyidina abubakar an fahimta ai sannan al-imamu muslim ya zo ya bude babu fadailu umar radiyallahu ta'ala anhu sannan ya zo ya buɗe babin da ke magana a kan falalar Usman bin Affan ta ga yadda suke a jere ko sannan sai ya zo ya buɗe babin falalar Ali bin Abi shi akwai abubuwa da dama a ƙarƙashin babin falalar Ali ɗan Abi ne sai Al'imamin imam nawawi ya kawo wannan hadisin yadda kuka ji mun karanto shi yanzu a cikin wannan sahihi Muslim shine hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da takwas a cikin sahihi muslim to wannan ita ce wayar da ainihin wato imamu muslim ya kawo to da ya kawo wannan ruwayar sai ya ce ya kawo wata ruwayar a gaba cewa haddasana muhammad bin bakari bin rayyan haddasana hassan yani ibrahim ibn ibrahim an sa'id وهو ابن مسروق أن يزيد بن حيان أن زيد بن أرقم قال سيتي دخلنا عليه من شقى وجن زيد بن أرقم فقلنا له سيمك تيما لقد رأيت خيرا حقيقة كذا الهيري بيوا لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت قلبه فأي صلى تارد النبي باين وساق الحديث بنحوه hadisi abi hayyan ghaira annahu sai dai shi yasa na maga a cikin nan imamun nawawi sai ya ce wa fi riwaya a cikin wata riwaya ko annahu qala ya ce ala wa inni tariku fikum thaqalain ahaduhuma kitabullahi wa huwa al-hablu wa huwa al-hablullahi wa huwa huwa hablullahi من من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالته وفيه أتكن sai maka ce. man ahalu baiti suwa ne ne ahalu baiti nisa'uhu matansa qala sai zai dan arsan yace la a yace la wai mullahi la a a ina rantsuwa da Allah innal mar'ata takunu ma ar-rajuli al-asra min ad-dahr mace takan zauna tare da namiji lokaci mai tsawo na zamani sun mai tsalliwa sannan sai ya sake ta wa tiraji'u ila abiha sai ta koma gidan babanta wa qaumiha da mutananta da haka yace ahlu baitihi asluhu asalinsa wa asabatuhu da dangin sa allazina hurrima sadaqa ba'adam wanda aka haramta musu su sadaka bayan to ya za mu jamu tsakanin wannan riwaya da kuma wannan ya za mu yanzu ina ahlu sunna eh ina ahalin sunna ya za mu jami'i tsakanin zai da ɗan arkam shi roito wannan ra'ayi ya ce nisa'uhu min ahli baiti nan aka ce masa nisa'uhu ko man ahli baitihi nisa'uhu qala yace la sai ma da ya rantse da Allah yace wai mullahi na rantse da Allah innal mar'ata takunu ma'a ar-rajuli ko al-asr min ad-dar thumma yutallibuha bi turati ila abiha wa qawmiha da mutanen da yace ahlu baitihi asluhu wa asabatu ya zama hada wannan ruwaya da waje eh ya za a yi zahiru kuma at-ta'aru zahirin hadisan shine wa sun karu ta irin wannan abin idan aka bujuro maka da shi a matsayin shubaha gaban ganin kana alu sallah kana dage wandanka da makamantansu billahi da bi mamaki ka shi in aka ace ka da wannan to kamar yadda na sha faɗa lokacin duk da za ku yi karatu don warware irin wannan matsalar sai ka ga sanda kuke karatun mafi yawancin mutane ba sa nan kuma irin wannan karatun ba shi ya fi ba ba shi ya fi damar kuma ga ruwaya a cikin sahihi muslim sai a ce ai littafin ku ne littafin da ka fi mai ka fi girman fata an fahimta an gane to wannan shine akwai abubuwa da dama da ya kamata mu faɗa amma saboda lokaci ba mamaki watakila mu tsallake ainihin wato wasu abubuwa abu na farko ita kalmar albaitu ana faɗarta akan abubuwa da dama a yare na larabci akan ce albaitu ana nufin alkutu abinci sannan akan ce albaitu ana nufin almaskan walman gida da kuma masauki ana ce masa albai sannan akan ce albaitu alƙabaru kabari ma ana ce masa albaitu sannan akan ce albaitu ana nufin asharaf ɗaukaka ma ana ce masa albaitu sannan ana cewa wato baitun rajuli shine imra'atuhu matan mutum ita kanta ana ce masa baitun rajul sannan akan ci ainihin wato albaitu iyaluhu iyalin mutum ana ce musu me albaitu sannan albaitul atiq albaitul haram alka'aba da ana ce musu albaidu ina fata an gane sannan waƙa da za a yi daga nan zuwa nan ana ce mata ne albai shi yasa idan ya taru da wa ce sai a ce abu ya su da kuma baitin daga sani wanda aka gida da ogobi a ba shi yake magana ina fata an fahimta sannan akan ce baitin muqaddas ko baitin maqdis ana nufin mai masjidul aqsa ana ganewa sannan akan ce ainihin wato baitul shi shine inda ake tara inda ake tara kuɗi da makamantan sannan akan ce albaitu ana nufin al'usra ne family baki da dukkan wannan kalma ta albaitu tana ɗauka mun sha faɗa maka ce kalman ahalu a ƙur'ani idan ta zo takan koma zuwa ga ma'ana guda goma na farko akan ce ahalu ana nufin wanda suke zaune a guri ana ce musu ahalu shi yasa Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ardi da ka ahlul qura sune sakinul qura wanda suke zaune a gari sannan wanda suke karanta attaura da injila ana ce musu wato ahlul kitabi shine ainihin wato qura'il kutub wanda suke karanta at-taura da injila da haka zamu ga Allah yana maimaita qur'ani bi kulli ahlil kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum sannan al'arbabu wanda suke da abu ana ce masu ainihin wato ahalu da haka Allah sai ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku kuma yadda amana zuwa ga masu ita da haka wanda suke da abu su ake ce ma ainihin wato al-ahlu sannan kan ci ainihin wato al-ahlu sune al-jama'atu wato az-zukur wal ina jama'a idan suka haɗu maza ko mata ana ce musu ainihin wato al sannan akan ce wato al ana nufin addini kamar yadda annabi Nuhu Allah ya ce masa qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih shine innahu laysa min ahli dinika bai daga cikin ma'abuta ainihin wato addininka sannan al'umma ana ce mata ahalu dan haka Allah ya ce wa annabi wa amuru ahlaka bis salati fastabir alaiha kaga ya umarci duk al'umma ne yace ta sallah sannan akan ce alqawm wal ashira mutane dangin mutum ana ce musu al'ahalu shine Allah yace wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan kuna jin tsoron sabani zai faru tsakanin bangarori guda biyu na ma'aurata Allah sai ce fa ba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sannan wanda suka yi tattali akan wani abu almusta'iduna li shay'in ana ce musu ahalu shine idda alladhina kafaru fi ta alhamiyata ta jahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa zama kalimat at-taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha sannan kan ce al-ahlu sune almustahiquna li shay'in wanda suka ainihin wato cancanta da abu ana ce musu ainihin wato wanda ya cancanta shi yasa Allah da kanshi a Qur'ani yakan fada ma kanshi ce shi ma amin wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah sai yake inna Allah illa an yasha Allah sai yake huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira kaga shi Allah ahlu ne amma da ma'anan wanda ya cancanta a ji tsoronsa idan an ji tsoronsa shi kuma shi ya cancanta wa mutane gafara sannan akan ce azzauja matar mutum a qur'ani ana ce mata ainihin wato al'adu yanzu da Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana da yace fa kaffaratu idan za ka yi kafara ba ya ce ita'amu asharati masakina ba shi yadda miskine mu da goma sai ya ce min awsat ma tut'imuna min ahalikum daga mafi tsadar abin da kuke ciyar da iyalan ku suwaye ahalikum ka ga matar mutum ku? da ƴaƴan da ke karkashin ta su ake ce ma ainihin wato ahal da fi istilahin qur'ani ya tabbatar a gurare da dama akan ce wa mata ahal shi yasa ran da annabi ya fito yakin uhud Allah sai ya ce wa idda dauta min ahalika تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم da haka shi yasa zamu ga annabi Yusuf da Allah yake wa sabaq albaba وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا waye iyalansa ita wannan matar ita ce ahalu amma fa anan bidan shi a sun yadda duk idan an ce ahalu yana komawa zuwa ga mata amma matan annabi suka ce sam ba su yadda ba Allah da ya siya ya ayyuhal amanu ku anfusukum ba ce wa ahalikum naran ba ku kare kanku dawa to a istilahin din shi a in dai mata ba ahalu bacci, to kenan ‘ya'yanka kaɗai za ka ce shi sallah amma matar ka koce ko kacce wannan ba matsalar ka bace na sun cire mata daga cikin wa ahalu su ce ba ta ciki da haka sai muka matsa musu suke wai a luga wai a luga an fahimta yi to mu je dai tun da dai a lugan ne ba dai ya tabbata a lugan ba sun shiga kuma wanda malami ne ya faɗa ka yace a luga ne su ne suka kirkiro wannan da suka rasa yadda za su yi gudu daga wannan an fahimta ai to shi yasa za mu ga annabi ibrahim da Allah ya ce hal ataka hadithu dayfi ibrahim al-mukarram iddakalu alayhi fa qalu salaman qala salamun qawmun munkarun Allah sai ya faraga ila ahli sai kuma wajen ahli wa sai ce ahlihi sa duk anan duk sun yadda ahalu a nan gurin yana nufin matar mutum amma shi ahalin annabi suka cire matan suka ce matan ba sa ciki kuma dogaro da irin waɗannan ainihin wato ruwayoyin suna ganin hujja ne da dalili a gure shi ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan haka wannan ruwaya da ta zo a cikin sahihin muslim a nan gurin kamar yadda kuka ganta al'imamun nawawi da ya zo cikin al ko kuma da ya zo cikin al-minhaj sharhu sahihu muslim da ya zo yin sharhi sai ya ce wa amma qawluhu fi riwayatil ukhra nisa'u min ahli baiti yace maganar da ya faɗa a waccan riwayar cewa matan annabi na daga cikin ahlul baiti walakin sai dai ahlul baiti man hurrimat sadaqa ahli baitinsa su ne wanda aka haramta masa sadaka wa fi riwayat al-ukhra fa qulna man ahli baitihi nisa'uhu qala sai ce la sai al-imam an-nawawi yace fi ko fa riwayatani zahiru kuma at-talaq inna riwayan guda biyu idan ka kalle su a zahirin su akwai mi akwai cin karo dai ta tabbatar dai ta yi dai ta kore kuma za ka gani hatta a tsawa'i na usulul fiqh idan aka samu nassi ɗaya musbit ne ɗaya kuma manfi wanne ake gabatarwa a gurin kirfi kuma kafin ma a tafi zuwa ga kirfi ya ai idan jami'i ba zai yi bane idan nassoshi ya zamanto zahiru ma a taaru sun ci karo to abu na farko shine jam'i ake tsakanin nassoshin idan jam'i ba zai yi bane sai a tafi zuwa ga tarbi akwai abubuwa kuma wajen guda ashirin da takwas da ake yin tarjihi wannan akan wannan wannan akan wannan kuma in lokaci ya bayar da izinin Allah sai na faɗe su wannan yana ciki sai ya ce wal ma'ruf abin da yake sananne fi muqaddamin ruwayat a cikin mafi yawancin ruwayan da suka zo fi gairi muslim a ruwayar da ba ta sahihi muslim ba yace annahu qala nisa'u lasna min ahli baiti kuma wannan lasna din a duk binciken da nayi ba lafazin da aka samu an yi amfani da lasna ina fata an fahimta sai dai ya ce la kamar yadda kuka ji karanta a cikin wannan ruwaya sai yake cewa wa tutu awwalur ruwayatil ula al-imam an-nawawi wannan ruwayar da muka karanta wacce ke hannu wacce ke riyadu salihin a yanzu sai a yi ta sai a fassara ta ala anna murada akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin wato nufi da min ahli baitihi a wannan ruwayar da take hannun wacce ke cikin riyadu salihina abinda yake nufi da nisa uku, min ahli baitihi yace allazina yaskununa wanda suke zaune tare da shi wa yaquluhum wanda yake daukar tsawayeniyar ina fata an fahimta wa amara bi ihtiramihim wa ikramihim annabi ya umarni ce a karrama su a girmama su wa sammahum sakalan annabi ya kira su ya ce musu nauyi wa wa'ada fi huquqihim kuma ya wa'azi akan hakkokinsu wa zakara sannan ya ambata ya ce fa nisa'u dakhilatun fi hadha kullihi matan annabi sun shiga cikin wannan gabaki daya wala yadkhulna fi man hurrima sadaqa amma cikin waɗanda aka haramta cewa ba za ta sadaka ba matan annabi ba ta ina ba ta fahimta kenan wannan da yace nisa'uhu min ahli baiti yana nufin wanda annabi ke zaune da su yake daukan nauyin su ahli baitin shi ne ke wannan ruwayar kuma ta biyu yace wa qad ashara wa qad ashara ila hadha fi riwayat al-ula bi qawlihi nisa'uhu min ahli baiti walakin ahli baiti man hurrima sadaqa fatufika ya kai ce wannan ruwayar ta biyu da tace la yana nufin ba matan ba ahalul baiti bane wanda aka haramta musu wa sun sadaka ina ba ta an fahimta matan annabi ahalul baitin shi ne dan yana zaune da su a gida shi yake daukan nayin su yake kulawa da da su su kuma waɗannan da aka faɗa da ali ali da ali aqil da ali abbas da ali jafar ali baitin shi ne ta bangaren nasaba ko to su haramun ne a gurin su ke sadaka da aka ce wanda ya wannan ruwayar da ya kawo yace wai mullahi na rantse da Allah da ya ce laɗin yana nufin ahalin baitin annabi ne an gane su wa'annan wanda ya haramta su sadaka su kuma matan annabi ba ahalin baiti ba ne da ya haramta su ciwa su su sadaka ina ba ta an gane yanzu jam'i tsakanin guda biyun ya yi ko biyu ba an fahimta yi kenan zai zamanto yana maganan su matan annabi ba ahalin baiti ba ne ta ɓangaren nasa ba amma da ali abbas da ali ali da ali aqilu da ali jafar su kuma ali bait ne ta bangaren wani da haka wa'ancan haramun ne su su ci sadaka amma matan annabi ba haramun ba ne. ina ba an fahimta yanzu an gane bambanci tsakanin wayan guda biyu ina ba an fahimta to sannan har yau ka dawo idan kuna magana da ɗan shi'a ba wannan hadisin zai kawo ba a matsayin hujja a gurinsa ka koma da shi cewa na farko ya faɗi mai matsayin shi zai dubi na harkar da ya ruwaito hadisin a shi wanda suka ruwaito hadisin sun tabbatar masa da wata falala cewa da ƙadin laƙinta ya zai da khairan kafira ka haɗu da alheri mai yawa saboda ka yi abokantaka da annabi ka yi sallah tare da shi ka yaƙi tare da shi su kuma da suke ƙoƙarin hujja da hadisin sun yadda da wannan falalar da yake nan ku sannan na biyu da ya ce nisa'uhu min ahli baitihi idan an ɗauki waccan ruwayan da ya yace nisa'uhu min ahli baitihi da aka masa tambaya kaza kaza kaza kaza kaza kaza ku da ce wa qaumiha yace ahli baitihi asluhu wa asabatuhu alladhina hurdima sadaqa kuma ya faɗi su ai su ɗan shi an sun yadda cewa waɗanda ma aka haramta su sadakan ahli baiti ne sun yadda kaga ba su yadda ba ahli baitin ma a gurin su a gidan sayyidi ali na farko gidan annabi mutum ɗaya suka ɗauka ita ce na na fatima duk ragowar ƴaƴan ba sa ciki ba ahlul baiti ba hatta mamanta da ta haife ta ba halin baiti ba da mu da muka ce na mahaifiyar na na fatima halin baiti ce da su da suka ce ba sa ciki ta cire ta saboda wai ai hadisul kisa wai duk wanda bai shiga hadisul kisa ba bai ciki kuma saboda tsabar son zuciya ba wa'anda ma ba a haife su a zamanin ba kuma suka zo suka ce suna ciki amma wanda aya ta sauka suna nan kuma suka ce mai ba sa ciki suka cire su an fahimta yi to yanzu wannan littafin sunan sa i'tiqadul mala'ika bi imamiha ali wato mala'iku suna da kuduri a zuciyarsu sun kudurta cewa lallai shugabansu gabaki dai shine ali bin abi talib wannan sunan littafi ne da gani ka san na mutanen su imamun fi wudu ne wannan ba min asarin sujudi ba eh min asarin shari ne wannan ana ganewa to sannan wanda ya wannan littafin shi ya wannan sunan wannan littafin abin da ya sa masa ikhtilafu muawiya salatu banatin nabi wa zawjuhunna min al-umawi wai kirkirar shi kirkirar mu'awiya da 'ya'yan annabi guda uku da kuma auren su ga wasu banu umayya kenan idan ka cire na fatima Allah ya ƙara mata yadda annabi yana da ya akwaiwa zainab akwaiwa wa akwaiwa akwai wa ummu kulsum wayannan su ne suka haɗu suka yi ƴaƴan annabi guda nawa guda hudu kuma nassin qur'ani da ya tashi cewa ya ayyuhan annabi qul azwajika sai ya ce me wa banatika bai ce wa banatika ba da yarka duk dalibin da ya yi da iya ya san idan an ce bintu ba ɗaya ba kenan me musannansa bintani me jam'usa bana sai Allah ya ce wa banatika cewa wa banatika ɗaya ne ko jam'i ne amma wannan malamin a wannan littafin sai da ya kare ta ce annabi bai da wata ya in ba na na fatima a wannan littafin kaga wannan ta qur'ani ne kai tsaye dan Allah ne ya faɗa a cikin qur'ani ya ce mai wa banatika to gashi a cikin wannan littafin in ka ji kurafa din da ke ciki billahi alladhi la ilaha illa huwa garaka nemo ma labarin dare dubu da ka karanta ya fi maka gani kaga wannan kwantakin wai annabi wa jibril afdal min annabi wa ali afdal min jibril min jibril da annabi da sayyidi ali sun kuma malaika jibril waccan aqida da zazzaki ya fada waccan aqida da zazzaki ya faɗa cewa in ka cire don halittar Allah an ba Muhammadu Rasulullahi ba ba wanda ya kai ainihin wato shi wannan mutumin ainihin wato daraja an fahimta ai to ne ranar nan na koma wannan shi a wannan littafin na ce an dai hujja ku cewa saboda an sa su a mayaji ne na ce to in baka sani ba barin faɗa ma a littattafan ku akwai ruwan da aka kawo aka ce jibril ya shiga mayafi na ce me yasa ba ku taɓa faɗa ma duniya kun ce jibril da ahlul baiti ba tunda ya shiga mayafi ya ce ina ya take na ce ga ta a littafin ta ga unwan shi ne neman da jibril ya yi annabi ya karɓe shi karo na shida wajen ya shiga hadisul kisa hadisin mayafi inda ma sami a jibrilu ayatul tasahiri min Allah ta'ala fi haqqi ahlul baiti talaba min annabi an kuna ma'ahu lokacin da mala'ika Jibrilu ya ji wannan aya ta sauka inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa to shi ma ya nemi cewa yana so ka gaishe ciki fa azina lahu annabi sai annabi ya masa izini wa hada yubayyin wannan yana bayanin afdaliyat ahli albayt ala almalaika cewa ahli albayt sun kuma mala'iku ma daraja an fahimta ai قال جبرائيل جبريل يأتي ويأتأذن يا ربي أتأذن an أن أهبط إلى الأرض Allah za ka yi min izini in sako ƙasa li akuna ma'ahum sadisan dan in kasance na shida tare da su kenan kun ga a ciki an sawa da Hassan da Husaini al-Imam Hassan al-Imam Husaini al-Imam Ali uku kenan ko sai Fatima sai sai manzon Allah sunawa to Jibril ya ce a bashi dama ya sako daga sama ya zama shine ya shida fa qala Allah sai Allah ya ce na'am kada azintu laka na maka izini فهبط الأمين جبريل سي أمين سما ملائكة جبريل يسقو وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى madaukakin da ɗaukakarsa ta fi tafiwa yukurika salam yana karanta maka gaisuwa wa yakussuka biddahiyyati wal ikram ko wal ikram yana keɓance ka da gaisuwa da mutunta wa yaqulu laka yana cewa wa izzati wa jalali na rantsi da buwaya da ɗaukaka ta Sama a mabniyatan ban halitti sama ginanniya ba wala azan malikiya ban halitti ƙasa wacce aka shimfiɗa ba wala qamaran muniran ban halitti wani wata mai haske ba wala shamsun mubiyan ban halitti wata rana mai haskakawa ba wala falakan ya yaduru ban halitti wani falaki wanda yake jujjuyawa wala ya jiri ban halitti wani teku wanda yake gudu wala fulkan tsiri ban halicci wani kwale-kwale ba wanda yake tafiya a cikin teku illa li ajlikum wa mahabbatin sai dan saboda ku kuma dan kaunan ku ne wannan an gane wa kada azina li hakika ya min izini an kula ma'akum ko wa kada azina li an adkhula ma'akum fa hal ta'zan li ya rasulullah Allah ya min izini ya ce in zo in shiga mayakan nan tare da ku to kamun izini kuwa kaga idan Allah ne ya bashi izini ai zuwa kawai zai ya faɗa mai ko ba ba shi yasa ba wai shi yake ba abin da Allah ya ma annabi sai dai ce to eh فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي يا أمين الوحي يا كي أمن تتواهي إنه قد أذنت cewa na maka izini fa dakala jibril sai malaika jibril ya shiga ma'ana tare da mu ta hatal kisashi karkashin wannan mayafi wannan faruwa ya ce a cikin littafin shi'a jibrilu ne na shida a cikin mai mayafi amma ka taɓa jin ɗan shi da ya ce in dai saboda an shiga mayafi ne jibrilu shi ma ahlul baiti ne kuma lokacin da ya addu'a ya ce Allahumma haula ahlul baiti kenan a wannan ruwayar malaka jibrilu yana cikin ko bai amma ka taɓa jin ɗan shi da ya ce jibrilu ahlul baiti ne ba za ka taɓa ji ba sannan gashi wannan malamin cewa wai waɗannan 'ya'yan na annabi ke kira ƙarya kai ƙarya ne babu masu saboda kan sai na usman ya auri biyu daga ciki abul as ibn rabi ya auri ɗaya daga ciki suke ta kokarin sai sun kare ta cewa wannan abu ba ya haka ba ina fata an gane to yanzu jam'in da muka yi muka ce wacce ruwayar ta farko wacce muka karanta wacce ke hannun shi yasa sanda na zo yana fassara da yace nisa'u min ahli baiti walakin nace ku rika lakin saboda wannan lakin ɗin da ya kawo ko ba haushi duk yana bayani kadi ya ce lakin sai dai to akwai tsarin bayani ba ka bane kuma lakin duk da daban nawa sun san har fusti rakin ne na duk lokacin da ake magana aka kawo lakin to ana so a riskar maka da wani abu ne wanda ba a so ka fahimce shi haka abin yake kuma ba haka abin yake ba ina ba ta an fahimta shi yasa ya ce lakin sai dai wannan lakin ɗin da ya kawo ya ci gaba da bayani ya ce maka kaza kaza kaza kaza wato lakin walakin ahlul baiti man hurrima sadaqa ba'dahu yana nuna maka cewa akwai ahlul baitin da ya haramta su sadaka akwai wanda bai mai ba ya haramta ba ahlul baiti na taka wannan ba haramun bane suke amma ahlul baiti na nasaba ne haramun ne suke ina fata an fahimta shi yasa ya kawo wannan lakin din idan mutum ya ce a'a shi dai a cin da an riga an samu bai yadda ba ba za a yi jam'i ba to dama dukkan nasoshin da zahirin su cin karo ne a fili to dole abu na farko a nemo ma'anar wannan a nemo ma'anar wannan a jam'i tsakanin su an ko mutum ya ce bai yadda ba to bari mu bashi misali da ayon qur'ani wataƙila lokaci ba zai ba mu ba amma zan buga misali da karanci dozin ɗaya an fahimta ai wanda rayoyi ne na qur'ani zahiru kuma at-ta'aru in ka kalle sa a fili akwai cin karo wannan ta tifka wannan ta yi ta warware an gane kuma ba tifka ba warwara ga wajen wanda bai gane ba shi zai dauka akwai tifka akwai mai kamar yadda wanda bai fahimta ba zai je ɗauko maka sai musulmi ya ce ai gashi nan an ce matansa ne nan an cewa ba nan an ce ahlul shi ne nan an ce ba ahlul sai ka ce a can da aka ce ba ahal ba ainihin wato ahalul baiti ne ana nufin na nasaba nan da aka ce ahalul baiti ne ana nufin na surukuntaka shi ake ne. ina ba ta an gane nan ya halatta su ci sadaka wa'annan wa'annan kuma bai halatta ba bar suke nan kan abin da ruwayan suke ne ina ba ta an gane aya ta farko da Allah madaukakin sarki ya magana a Qur'ani ya ce alif lam mim sai ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin a nan gurin alkur'ani Allah ya nuna cewa shiriya ne ga masu tsoron Allah wani gurin kuma sai ya ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin min alhuda wal furqan yanzu al ba ke bantattun mutane bane a cikin mutane annasu ba ya shafi kowa da kowa da kafiri da musulmi da kowa da kowa ya shiga ko to nan qur'ani Allah ya ce shiriya ne ga masu tsoron Allah dan kuma ya ce shiriya ne ga duk mutane zahiru kuma a taaru sai ka ji ka nemo me shiriya ga masu tsoron Allah anan kuma me shiriya da kowa da kowa wannan ita ce aya ta farko aya ta biyu Allah ya ce wa annabi laisa alayka hudakum walakin Allah ya hadi man yasha sannan ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man ya sha kaga yace ce masa ba ka shirewa Allah ne ke shiryar da wanda yake so kuma ya ce laisa alaika hu shiryar su ba hannunka take ba walakin Allah ya hadi sannan Allah kuma wani gurin ya ce wa innaka latahdi ila siratin kaga nan ya ce bai shiryawa nan ya cewa yana yi kaga zahiru kuma at-ta'aru in ka ce an ci karo da dole a tabbatar da daya wurgar da daya shikenan sai ka fara da Qur'ani kafin ka zo sai muslim abin da ya kamata ka yi kenan sannan Allah ya faɗa aya ta uku ya ce ko yau ma'idin la yus'alu an zambi insun wala ranar alkiyama ba za a tambayi mutum ba ko aljani dangane da zunubinsa nan Allah ba ya kora ba za a tambaya ba wani gurin kuma Allah ya yi rantsuwa ya ce fa wa rabbika na rantsi da ubangijinka kuma ajma'in wallahi sai man tambaye su gabaki ɗaya amma kanu ya amalu dangane da abin da suka yi na aiki kaga can Allah ya ce ba za a yi mai ba ba za a yi tambaya ba nan kuma ya ce sai ya yi mai sai ya yi tambaya sai ka nemo wata tambaya sai ya ce ba zai a tambaya wata tambaya kuma ya ce zai a kaga zahiru kuma a ta'aru ai bai gaba cewa nan an ce nisa'uhu min ahli baiti kuma can an ce kuma la to shine maka faɗa maka ma'anan waccan da kuma ma'anan mai ma'anar wannan ina fata an gane sannan aya ta hudu Allah ya ce wa man Lahu, wa huwa al muhtaji duk wanda Allah ya shirya da shi ya nuna masa hanyar shirya ya kama sai sirri to shine shiriyi amma wa man yudlil wanda Allah ya nuna masa hanyar fata ya ji ya bi ce ita zai bi sai ce falan da lahu awliya min dunihi wa nahshuruhum yawm al-qiyamati Allah ya ce za mu tayar da su ranar kiyama ala kuma yanzu. wa summan wa bukuma za mu tayar da su umuyar me umuyar ba makaho ba sannan wa summan me su ba shi bane kuma wanda bai ji bukuma shi kuma wanda bai bi wanda bai iya magana ba Allah sai ya ce ma'awahum jahannam kullama qabaddinahum sa'ida haka Allah yace ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan wa nahshuruhu yawmal qiyamati qala rabbi lima ashartani a'ama wa qad kuntu basira Allah ne yake kadalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadalika al-yawma tunsa ba nan ayan Allah ya ce ta da su makafi ba to haka kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani guri yace asmi' wa me ya kai mamakin jinsu da ganin tsirarar da za su zo mana ga tun ya ce za a tayar da su ne makafi kurame bibaya a nan kuma ya ce asmi' bihim wa yau ma ya tunana me ya kai mamakin jinsu da ganin su ranar da za su goma mana? amma lakin adh-dhalimun al-yawma fi dalalin mubin haka Allah zai ce laqad kunta fi ghaflatin min hada fa kashafna anka min duk wani rufi muka bude maka shi a yau alkiyama Allah ya ce fa kashafna anka bi ta'aka al-yawma fa basaruka yau ma. sai ganin ka ya zama to kana da kaifi kuma wa za a yi wannan shine wanda ya bujire ma dokar Allah dan Allah ya ce wa ja'at sakaratul maut bil haqq zalika min ma zalika ma kunta minhu wa nufiqa fi suri zalika yawmul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun sai a ce to laqad kunta fi ghaflatin min hada fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma kaga tan an ce za a tayar da shi makawo wannan nan an ce za a tayar da su me ya kai mamakin ganin su da kuma jin su alkiyama sai ka je ka nemo me ma'anar wannan sannan Allah ya ce ya ayyuhal allazina amanu ko ya ayyuhan nasu hal ya ko nasu kunu ni'matallahi alaikum sai ya ce hal min khaliqin ghairullahi akwai wani mai halitta a sama da ƙasa wanda ba Allah ba akwai babu ko sannan Allah kuma ya ce annabi Isa ya ce anni akhluqu lakum min ad-din ka hai asu tsari fa an kuku fi fa yakunu tsayran ko da da izinin Allah yake amma Allah ne yake halmin khaliqin ghairul lahi akwai wani mai halitta da izinin Allah a kuma annabi Isa yana wa yana halitta ya ce anni akhluqu lakum min at-tin ka hai asu tsari fa an kuku fi fa yakunu tsayran bi idnillah wuri na shida Allah ta'ala ya ce wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu quduhum hatta atahum nasruna sai Allah ya ce wala mubaddila babu canji li kalimatin lahi ga kalmomin Allah wala laqad ja'at wa laqad ja'aka min naba'il mursalin sannan yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sannan yace la mubaddila li kalimati ba canji ga kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'ul alim sannan haka yace watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li yi walanta yi da min ne ba Allah ya ce babu canji ga kalmominsa ba to sannan Allah sai ce kuma wa idza baddalna ayatan makana aya ko kuwa qur'ani ba kalman Allah ba ne? to kuma ce la baddila ne? sannan ya ce kuma wa idza baddalna ayatan makana ayatan idan muka canja aya a makofin wata ne wata aya sai ce wallahu a'lamu bima yunzi kaga can ya ce ba canji kuma yake ana canza sai ka je ka nemo ma'anar da kanka aya ta bakwai Allah ya ce aina ma ta kunu. idrikumul maut wa law kuntum fi burudin sai ce wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi in wani abu ya same su mai kyau sai wannan daga gurin Allah ne amma wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indika in wani bala'i ya same su sai daga gurin annabi ne Allah sai ya ce kul kullum min indillahi dukka da mai kyau da mara kyau daga gurin wa sai ce fa ma li haula il qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa sai ya ce ma asabaka min hasanatin wa ma asabaka min me ba min me wa min nafsika to dai ka san yadda zaka yi ka hada ayo da ya ce duka daga gurin Allah ne yanzu kuma an ce a'a mai kyau daga gurin Allah ne amma mara kyau daga gurin wa bayan can an ce da alhasanatu da asayyatu kul kullun minni an ce to yanzu a'a mai kyau daga gurin ne daga gurin Allah ne mara kyau kuma daga wa sai ka san yadda za ka yi da ainihin wato ayoyi wuri na takwas shine wa in khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa in khiftum alla ta'dilu idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba Allah sai ce wa wahida wani gurin ma Allah ya kore yace walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i har abada ba za ku yi adalci tsakanin mata ba kaga nan ya ce in kun ji tsoron ba za ku yi abu ko to nan ya kore ma ya ce ba wanda zai iya da ka je ka bara ka ce matar ka nawa in ya ce biyu a mata to baban ka ba matar sa nawa in ya ce a uku ne hudu ka ce to billahi lazi azalimi dan Allah ne ya ce har abada ba zai iya adalci in yace a'a ai abin da ake nufi adalci a nan ma'anarsa daban adalci a can ma'anarsa daban sai mu ce maka to waɗannan ruwayan guda biyu ita ma waccan ma'anarta daban waccan ma'anarta daban an fahimta ai sannan Allah ya ce aya ta tara ya ayyuha ladina amanu sai ya ce alaikum anfusakum kowa ya lizinci kansa la ya jarrukum man dalla idza tadaytu in kai ka gane kada Allah ya sa kowa ya gane ba ka wani la Rukun, ba zai cutar da ku ba man dalla duk wanda ya bata idan ka je to mun da ku kun shi ba shi kenan ba kowa ya ta kansa to yayin da Allah ya ce la Rukun man dalla idan ka je to sannan wata aya ce ta kuma cewa wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar an gane kaga wannan aya ta ce in dai kai ka gane shikenan kai zaman ka ba abin da ya dame ka kuwa ya gane wannan ayan kuma ta ce wal takum min dole kuma yanzu a samu wata jama'a da za ta tashi ta kira mutane zuwa ga aikin mai aikin alheri sannan aya ta goma Allah sai ce in turu khifafa wa thiqala an gane wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun me in turu khifafa malamai suka ce ku mutu wato khifafan wa thiqala shine kuna masu ainihin wato wadata sannan kuna masu talauci shine imtiru sifafin wasu ƙalar an gane sannan wa rukubanan wa mushatan kuna masu hawa dabbobi kuna masu tafiya ƙasa wa akuya da masu ƙarfi da masu rauni kowa sai ya fito in za a tafi jihari shine imtiru fafan? sannan wata ayar Allah kuma sai ce wa ma kana almu'minu liyanfiru min nan ba ya ce a fita gaba ki ba da mai rauni da mara rauni da me mai kuɗi da mara kuɗi da wanda yake ƙasa da wanda yake tafiya Allah ko sai ce sai ya buta amma nan sai ce to ma kan na mu'minin yan dubu ne dai yiwa ga masu imani kuma su fashi su fita ga baki da ba shi yace a ta ba kuma sai yake to kar a ta ba kar a fita ga baki da sannan aya ta goma sha ɗaya Allah ya ce wa an laysa lil insani illa min mutum bai ci wani abu na sakamako da zai samu a lahira sai abin da yana aiki a duniya kuma wa anna sa'ayahu sawfa yura duk abin da ya na aiki kuma da sannu sai ya shi amma wata ayar Allah ya ce na amanu wanda suka yi imani wacce ba'atuhum zuriyatuhum bi imanin alhaqana bi yanzu idan abin da mutum ya aikata kaɗai zai gani a layara illa ma sa'a ai ba yadda za a yi inda matan inda annabi yake matan shi je can dan aikin su bai kai su kai wajen ba ba haka bane matarka an fahimta yi ko da ta shiga aljanna in aikinka bai kai nata ba ai bai kamata a kai ta inda kake ba saboda Allah ya salil insani illa mai amma kuma wata ayar Allah sai ce wallazina amanu wattaba'tu dhurriyyatuhum bi imanin alaqana min inda zuriyar ta bi su da imani in illa ma sa'ani to sai dai a ba kowa aljanna gurgudan wa aikin da ta ka daban tawa ta matarka daban ta iyalinka daban ina fata an gane sannan aya ta goma sha biyu shine Allah ya ce wa na bil azabi wa lan yukhlifa Allah wa'ada sai ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud wani a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne da suke kirgawa a suratu as-sajda aka yace yudabbiru al-amra من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أنا نقول يا فدي شكرا نوا في يوم كان مقداره ألف سنة مما تقول نما يعرف فدي شكرا نوا شكرا دبو أما سورة المعارج هكذا تعرض الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة شكرا نوا دبو وني دين نان الله يتي شكرا دبو سنة شكرا نوا dubu hamsin kuma wuni ɗaya ne aya ta goma sha uku Allah ya ce wala qad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bai ma fi min fi ta ayyamin a cikin kwanaki nawa sannan ya ce wa ma masana billu ba wata gajiya ba ta shafe a nan ba ya faɗa ya ce cikin kwanaki shida ya halitti sammai da Kasai ba to a wata ayar haka ya ce kul a innakum ku dinnan la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu sai ce zalika rabbul alim kuna kafirce ma Allah madaukakin sarki wanda ya halitta ƙasa a cikin kwanaki guda biyu sai ce mai wannan magana shine ubangijin talakai وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائر kaga ga biyu ga biyu idan ka zai baka nawa hudu ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين sannan ya sai ya cika halittar kwana nawa sai ya cika ainihin wato halittarsa a cikin kwana ainihin wato guda ainihin wato biyu auha hafi kulli sama'in amraha wa zayyana sama'a duniya bi masabi wa hidda zalika takdirul aziz al idan ka koma lissafin da kyau zaka ga da yace خلق الأرض في يومين قالكينا biyu wata ja'aluna lahu andara zalika rabbul alamin sannan waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwatara fi arba'ati min ayamin ga biyu ga nawa zai ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض يا طوعا او كرا قالت اتينا طائعين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقداهن سبع سماوات في ne kaga nan wasu ayoyin da kaga kamar ya nuna kwana takwas ne a nan waccan kuma kwana nawa shida sannan sammai Allah maɗaukacin sarki a nan gurin ya faɗa ainihin wato guda bakwai guda bakwai ne dama guda bakwai ne to kwanakin nan in ka kalli tsarin da kaga kwanaki guda nawa takwas amma a waccan ya ce fi sittati mai ayyami kuma masana min lulu. sannan aya ta sha hukku lokacin da Allah ya ce idqalatil mala'ikatu ya maryamu lokacin da mala'iku suka ce mala'ika mala'ika ba jam'i bane inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih Isa ibn Maryam wa dhihan fid dunya wal akhirah azwa karshe amma a suratu Maryam ai Allah ya ce idin ta wa zakur fil kitabi Maryam idin ta bazat min aliha فاتخذت من دونه حجابا فارسلنا اليها روحنا wata matsala lahami daga can mala’ika ne can kuma mala’iku ba ɗaya ba ƙala fi mi a uzubin rahamanin in kunta tafiya ƙala inda ma ana rasulu rabbi ki li a haɓa lake gulaman tafiya an aiko ne ne don miki albashir cewa za ta haifi da ka a nan kuma in ƙala fi mala’ika to sanda mala’iku suka ce ba mala’ika ba sannan adawa da Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin suratul fussila fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri wa qalu man ashaddu minna har zuwa inda Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarfaran fi ayyamin la hisabin fa Allah ya ce ya tura musu azaba ba fi ayyamin a cikin kwanaki ba kwana ba a cikin suratul qamar sai ya ce kazzabat adun fa kaifa kana azabi inna arsana alaihim sarfaran ko inna arsalna alaihim rihan sarfaran fi yawmin na'atin mustamir kaga can ya ce ayyam nan kuma ya ce mai wani ya za a yi wani kwana ɗaya ya zama kwanaki zai yi ba zai yi ba sannan mun sha faɗa qur'ani zaka ji ya ce rabbul mashriq wa rabbul maghrib sai ce la ilaha illa huwa fattakhidhu sannan ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ubangijin gabas nawa yamma nawa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi Allah ya rantsi da ubangijin gabas da yawa ya kuma ya rantsi da ubangijin wa yamma da yawa sai ka je ka bincika ina ne gabas biyu yamma biyu ina ne gabas da yawa yamma da yawa sai ka je ka bincika sannan Allah da ya ce a cikin suratul qamar da kuma cikin suratul shamsi shi wanda ake faɗa ake cewa ƙuddaru wanda Allah ya ce idan ba aka ashkaha lokacin da matsayacin cikin sa ya zafi da ya kuma rasulullah ina qatallahi fakazzabuhu kaga sai suka kare ta shi jami'i ko a ruha sai suka soke ta amma a cikin suratul qamar Allah ya ce da sahibahum fata'ada ba a ƙarshe ya je ya soke ta nan Allah ya ce sun kashe ta kan kuma ya ce yayi me ya kashe ta qur'ani ne sannan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a aya ta ashirin ko ta sha takwas ya ce zahiru na minkun min nisa'i wanda suke yin zahari ga matansu daga cikin su kwatanta wani abu da iyayensu Allah ya ce ma umma ummahati ba iyayensu wani sai ke, in hun illan lahi ba wata uwa a duniya an ba wata ta haife ka ba haka Allah ya faɗa ba sai ya ce wa hun la yaquluna mun min ƙauri wa zura ba ya ce in ummahatuhum wa allati waladnahum ba sannan kuma ya ce yace annabiyyu aula bil mu'minina min fusu wa ba hatu ya ce ba wata mace wacce take mahaifiya a duniya sai wacce ta haife ka kuma ga wasu ma su ma ya ce me iyaye ne kuma da yake hurdumat alaikum ummahatukum kuma alisa ko su ga ko a ga ya lissafa inda suke ainihin wato iyaye sannan na sha tara shine Allah ya ce haza wu la yantiqu wannan rana ce da mutane ba za su yi magana ba wala yu'zanu lahum ba za ma su nemi izini ba wajen maganan ballantana su kawo uzuri ba za a yi musu izini ma su yi magana ba ballantana su kawo izini ba Allah ya ce ba za su yi magana ba kuma ba za su nemi izini wajen magana ba ballantana su kawo uzuri a wata ayar Allah yake sun malanta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrik sai sun rantse da Allah su ainihin Allah ya ce ba za su yi magana ba ku ballantana ma su kawo mai uzuri gashi kuma nan suna kawo uzurin suna wallahi rabbina ma kunna mushrik sun kawo uzurin ko ba su kawo ba sun yi magana ko ba su yi ba kuma Allah ne nan ya faɗa ya ce yau ba za su yi magana ba ba za ma a yi musu izini gurin magana ba balla su kawo uzuri kuma gashi nan Allah ya yana kawo cewa gashi suna kawo ne suna kawo uzuri shi yasa a watan ayan a suratul nisa yace yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa da rasul law tusawwa bihim al-ard sayce wala yaktumuna Allah za su yi magana amma ba za su yi koyi ma Allah ko ba kenan za su yi magana ko ba za su yi ba da kuma wannan ayat ta ce ba za su yi ba za su yi magana ba sannan aya ta ashirin Allah ya ce wa annabi inna ma an ta manzuru manyan sha kai kawai za ka yi wa'azi ne ga wanda ka san yana jin tsoron tashin alkiyama haka ne to sannan sai Allah kuma ya ce tabarakal da nazzala alqur'ana ala min li yakuna lil alamin dan ya gargadi ga dukkan talakai duk talakai na kowa ke jin tsoron alkiyama to nan Allah ya ce dan ya wa'azi ga masu jin tsoron wa alkiyama nan kuma an ce dan ya wa'azi ga wa ga talibai kawai to wayannan misali ne kaɗan daga cikin ai wanda za ka ga zahiru a addu'a shi yasa Sheikh Muhammad Aminu Shinkiki wannan littafin Dafu Ihamul Istira tun kuɗi wahami da fahimta cewa akwai atta'aru cin karo tsakanin nasoshi to shi yasa malamin Mukhtar yana nuna min cewa lokaci yayi ne amma ko da lokaci yayi zan yi kokari zan faɗi wa'annan qawaid din a gurguje yayin da aka samu ainihin wato atta'aru cin karo tsakanin wato nassoshi na ainihin wato shari'a malaman usulul fiqh suke cewa la ga bainan nusus ash-shar'iyya fil haƙiƙa. babu cin karo tsakanin nassoshi wanda Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa a haƙiƙa wa inna ma huwa fi dhihnil mujtahid mutumin da zai yi kokari wajen ya fahimci nassoshin shi ne yake fahimtar cewa wannan da wannan sun ci karo ina ba ta gane tun a farko ya kamata ka gane wannan in dai Allah ne ya magana su annabi ya faɗa to ba cin karo kai da kake kokari ka fahimci maganar Allah ko maganar annabi kai ne kake ganin da wannan maganar da wannan sun yi ne sun yi karo sannan suka ce al-muraddihatu inda ta'arudu 23 muraddihan abu guda ashirin da uku ake rinjayewa gurin tarbi na farko yuraddu mutawatir ala al-ahad idan aka samu wannan hadisi mutawatiri ne aka samu hadisin nan ahad ne idan suka ci karo jam'i ba zai yi ba wanne ake gabatarwa akan wani sai a gabatar da mutawatiri akan wa akan ahad ta farko kenan ko sannan yuraddu al-muttasil ala al-mursal idan wannan hadisi mursal ne wannan kuma muttasil ne an yi ai jam'i jam'i ya kasa wa yanzu wanne za a rinjayar mutasil za a gabatar akan wa akan mursal sannan turajjihu riwayat al-awsat wal adbat wal afqa akan yi tarjihin ruwayar wanda yake shine mafi aminci mafi hadda mafi fikihu alaman dunahu akan wanda ke kasan shi shi yasa ka'ida idan al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi a matsayin na idan wani ya ruwaito hadisin da ya saba wa nasu abu na farko shine a jam'i in jam'i zai yi idan ba zai yi ba jam'i to dole a yi tarjihi in jam'i ta in ta in ta wannan tarjihi ba zai ba to dole a dauki ruwaya da ta zo a bukhari da muslim mahfuza ce wancan kuma sha ina fata an gane wannan ka'ida ce ta karatu mai zaman kanta sannan abu na hudu shine yurajjahul aksar ruwatan alal aqal ana gabatar da wanda suka fi yawa wajen ruwaya akan wanda suke da karanci sannan turaddahu ruwayatul rawi al-muttafaqa ala adalatihi akan rinjayar da ruwayar mutumin da aka ittifaki akan cewa adili ne alal muqtalid fi adalatihi akan wanda aka yi sabani wajen adalci shi wala ya ruwaito hadisi malaman hadisi sun ittifaki adili ne wala ya ruwaito hadisi ana sabani akan adili ne ko ba adili bane ruwayar wannan ta ci karo da wannan idan zai yi a in jam'i ba zai yi ba sai yanzu dole a yi takadimin ruwayar wanda ya fi aka yi ittifaki akan adalcin shi akan wanda ake sabani akan shi sannan yurajjahu akan yi rinjayar da man salima min al-ittirabi alal mutsari akan wanda ya kubuta daga ittirabi akan wanda yake shi bai kubuta daga ittirabi ba sannan yurajjahu ma lahu shawahidun alama la shahida lahu duk wanda ya ruwaito da hadisi yana da shawahid na wasu bangarori da za su karfafi wannan hadisin to dole a yi tarjihin hadisinsa akan wanda ba shi da shawahid sannan turaddahu ruwayatul sahabi sahibul waqi'a ala ghairihi akan yi ainihin wato ruwa rijjayar da ruwayar ainihin wato sahabi wacce ta auku akan shi akan wanda ba shi ba sannan turaddahu ruwayatul rawi ala ra'ayihi akan yi rinjayar da wato ruwayar abinda sahabi ya ruwaito akan ra'ayi ina fata an gane ra'ayinsa daban kuma me abinda da ya ruwaito na hadisin annabi daban sannan turaddu ruwayatul musbit ala nafi akan gabatar da ruwayar da take tabbatarwa akan ruwayar da take ne take korewa kenan wannan hadisin abu na farko in ma jam'i ba zai yi ba dole a yi takdimin ruwayar da ta tabbatar akan wacce ta yi wacce ta kore ina ba ta fahimta ruwaya ta biyu da suke kafa hujja da ita mai ta yi korewa ta yi inda ta ce la ruwaya ta farko mai take tabbatar a ƙa'ida gurin tabbihi in ma jimbi ba zai ba dole a gabatar da ruwaya da take ne tabbatarwa ce akan ruwaya da ta kore wannan ƙa'ida ce ta ainihin wato ilimi sannan akan gabatar da ruwaya da masfiqa ala rafihi ala maqtilifa fi rafihi wa wannan idan an je abubuwa guda 23 malamai suka faɗa da tattaban usulul fiqi in Allah ya da idan an nemi wannan bayani za a ainihin wato samu bari mu karasa wannan hadisin ƙaya ɗaya da ya rage shine wa an imran وعن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه موقوف نه يا كان أبو بكر كينا ما كان سفي أنه قال شيء سيدنا أبو بكر ياتي أخبو محمدا shine ku girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fi ahli baitihi dangane da ainihin wato mutanen gidansa da haka suka ce ma'anahu ra'u wa wa akrimu ku kiyaye ku mutunta su ku karrama su wallahu a'lam da haka sati mai zuwa sai mu tashi sabon babi abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh eh eh, eh shi ba bambanci kawai sai dai ka kuma ne tafan mutsala wal hadis shi kufi. ita shi asali abinda dama kai tsaye sahabin in ya faɗa ko aikin shi an san shi ya faɗa amma kufi. ba a iya gane cewa sahabin ba shi ya faɗa ba akan ɗauka kai tsaye maganar annabi ce ka gane shi ne bambancin su shi a'a ko ya akan ɗauka akan fahimci haka idan yi magana ai sahabi ba zai dingina wa annabi abin da bai faɗa bai ce ya faɗa to su masu magana asali shine abin da kai tsaye da an ce wannan maganar sahabi ce ko aikin shi an san cewa ba ta da alaƙa ba annabi bane ya faɗa amma mawqufi shine abin da in an faɗa mai saurare zai iya ɗauka magana ce ta wa ta annabi to da haka ce wannan maganar ya ce wato ko da kana tsammanin annabi ya faɗe ta to ba annaba bane ya faɗa shi sahabin shi ya faɗa wanda ya rawaito magana irin wa'annan kuma suna nan da dama zaka dinga ganin su a ɗauka magana mawqufiya ce kuma wato marfu'iya ce annabi ne ya faɗa ba annabi bane ya faɗa sahabin ne ya faɗa sannan a ɗaya ɓangaren kuma yayin da suke da mawqufi akwai marfu'i shine sahabi ya faɗi magana ko ya aiki wanda bai ce annabi bane ya faɗa kai tsaye amma kuma hukuncin annabi ne ko aikin annabi ne shi yasa suka ce duk abin da yake la majalimin ra'ayi ba za a iya gano shi ba sai ta hanyar wahayi idan sahabi ya faɗa ko ya aikata to dole za a ɗauka aikin annabi ne ko maganar annabi ina fata fahimta wannan yana nan kuma amma suka ce da sharadi ya zamanto sahabi bai karɓo maganganu daga gurin malaman yahuda wanda suka rayu da su a madina in yana karɓowa to ba za a karɓa ba amma in ya bai karɓa to in yari za a yi za a karɓa dan sahabbai wannan da ittifakin malaman musulunci na duniya ne sahabin annabi ba zai ma gariya ba ba yi Allah ta'ala ya kara musu yadda da haka za mu tsaya a nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh